They are identical twins. Even their father cannot tell them apart, but they have different notions about life. Weather is a thing that will take you where you have never been before. matar aure ce kina da miji bai kamata ki dama kuna wani ɗan miji ya za ku faɗi haka emotion deceit romance betrayal and beautiful stuff that will captivate your mind Thank you.

na ga miki cewa ni ba sa'an ki bane kin ki kara zuwa kofar gidan da kice wai zaki nemi ni lalle yau da ki kiwon da ke kan ko na ke ma razor is out to slice your imagination into pieces ya Allah